Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 17 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan al'adar kayan lefe. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Bauchi karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Dan aji barkanmu da sake tsada da ku a cikin ajin namu ne da gobe. yau a zai ta tattauna ne a kan matsalar mu ta lefe da kayan ɗaki wannan matsala kuma ake ta muhawara kan ta to dai yau gani a jihar Bauchi domin mu ji shin yan Bauchi su ma sun ba da gudunmawarsu da da muke ta shirin cewa bari mu zagaye ko ina da ko ina musamman masu sauraron mu a cikin wannan shiri namu na yau da gobe domin mu ji ra'ayoyinsu a game da shi wannan matsala da muke fama da itacen lefe da kayan ɗaki inda ya zama alaƙaƙari da kuma ciwon haƙori kai har da ciwon alfa da samari da ɗan mata da kuma iyayensu to a cikin zauren namu a yau muna tare ne da malam kuma sheikh rufa'i tijjani sheikh shitu dingel sai maryam aliyu kobi Halima Umar Madaci da kuma Salisu Adamu Munyanga. Barkan ku da zuwa wannan aji namu. To kamar yadda na gabatar ta sami magana ne akan matsayin lefe da kuma kayan ɗaki a al'adar mu ta Hausa an san cewa idan za a tashi aure su ne makasudi ko ince ce manya-manyan abubuwan da ake gabatarwa da ake tabbatar da cewa eh, daga bangaren ango ya riga an ya gama komai shi kenan ya kawo innan jerin akwatin iyayen da zai iya tun daga uku yadda ya zama kamar wani rubutu ne a tsarin mulkin kasa cewa daga uku ne zuwa sama na rasa ma daga inda kuka samu wannan dalili na cewa daga akwati uku ne zuwa da mutum dan zama ka kwara biyu a leda ma sai a rashin wata ko a dan kwalla amma yanzu su su malama ne ba sun ce su a hir wanda ya yansa a ciki ko ban mu faɗa haka ba da ba assalamu alaikum kamar yadda kike matashiya cewa yanzu ko zamani ya kawo cewa a sai namiji ya cika akwatin suna da kaya masu yawan gaske kuma kusan masu tsadar gaske don a kai wa iyayen amarya su gani a matsayin yayi wa amaryarsa a gaskiya ta wani wajen haka ne amma ta wani wajen ba haka ba saboda akwai bambancin karfi ba wai lalle lalle a yanzu sai wanda bayi da karfin nan ya ce sai yayi ba in kina bai kamata a ce ba su da gashin wanda kike ba ki kan wanda ba haka ya kamata amma ni abin da eh, amma duba ne eh. wannan eh, aiki da yanayin tara kayan lefe din da shin za mu iya dainawa a kasar Hausa tunda abu ne wanda ya shafi arewaci in kin lura arewacin Najeriya kada ya kafa saboda mm. matsawa kai mm. matsawa kayan lefe kuma a matsawa kai tsaki mm. yarinya da dangin da zai a yi kayan daki a ci shawa miji daki kawai ya share to misali za a iya dainawa saboda idan an fara ragewa to an yi kusa zuwa matakin da za a ma daina shi kenan yanzu kamar a jihar jigawa ai akwai iya sadakin da aka yanke wanda wannan gwamnatin jiha ne ma ta yanke cewa lalle lalle ga iya abin da za a bayar sannan kayan lefe kuma sun yanke wa'adin iya akwatunan da akwatune ma sai ɗan zannuwa da ɗan man shafa da dai duk abin da ba za a rasa wanda zai ɗauki akwatin. ana yi haka kuma a cikin jihar jigawa a ce a hukumance ana yi a hukumance wannan an kaddamar da shi ma to shi da tun da aka fara zuwa haka gani nake yau da gobe zai sa a rage ko da ba a daina gaba ɗaya ba eh, kuma wasu jihohin ka fara fi shi ma kwafin yawwa yawwa to gaskiyar lamari mu mata a nan mu da ma masu taka mummunan rawa a wajen zangaya muku mm. saboda me mummunan rawa a wajen kusan idan yau ba a yi wa yanci wani illan kayayyaki ba to za ka ga auren ma sanyi sanyi za a ɗauke shi hidimar auren ma sanyi sanyi za a ɗauke ta ana kuma tunanin mai yiwa in an je ko kila babu abin kirki a gidan mai gida haka tun da wai an kuma alamun koshi laraba ne kuma da wannan anya ko wannan to kenan to idan aka fara irin wannan ke uwa ke kuma a yau ce ma za ki ce kin tara wannan kin tara wannan kin tara wannan to duk abin da kika tara a matsayin kina ganin idan mai hali yarki yake nema to wallahi idan har babu ko kuma daga kawa kaya kawai za a fahimci inda zancen ya dosa kuma za ki rage a ce ai muna cewa mm. haka ne za a ce a ah, dama muna cewa zai yi abin kirki a shewa nan ba abin kirki ba ko kusa da tukuici da ake yi irin na kasan akwati da ake saboda mu duk kaya ana sa kuɗin kasan akwati to yau eh, idan za a sa dubu goma ko biyar a kasan akwati wani kayan idan ya fi kima yadda kuke tsammani kuka ga kayan za ta haka to za ki ga har ana akan abin da aka kawo akan Allah ba na wai kin ga ai ba ya ce ya mm. sannan kuma har idan kika ga kaya ko nawa aka kawo kika ga an yi abin da ya sako sako haka to kuma kuma da kuma kawo kaya ku san ina aka dosa a sun bada ki sun ce mm. um, za a iya daina idan da za a bi irin tsarin da jagawa ta kawo na cewa iya abin da za a yi a biyan sadakin da kuma mm. ɗan lekan da zai yi to su a ɗan bangaren su sun yi sun yi magana akan ga abin da za a iya kai wa ɗaya sadakin duka an yi magana saboda me yasa cewa duka dangi biyu dangin miji da dangin mata ko iyayen miji da iyayen mata an yi zama da sosai cewa kowa ya yi abin da ya dace su masu kaiwa gara mu iyaye mata kenan to mu ma kirmi wannan bugun kirji da alfaharin cewa za mu kai mu da abu kaza da abu kaza in an kai ba a kila idan akwai amma fa in babu babu dole a ciki sai a yi abin da ake cewa mata ya tsara. to sadi sadisu ke zuri an ce kana daga cikin wanda suka shiga cikin fagen eh, kuna kan layi eh, eh ku kuke hada kan lefe eh ka hango wata eh, ita wannan koyi da ka gani kake so ka zara an ce kana na kana kokarin da shi akwatin da kake haɗawa kana daga cikin wanda suke tunanin ba sai ka haɗa lefe ba inda za a san samu ne a yafe maka kawai ka ɗanyi abin da zai kama ta ɗan fito biki misali ɗan zanen ka ɗaya biyu kai kuma ka ɗauki da wani za ka kayan ɗaki irin haka inda za a yi za ka ɗauka. Eh kwarai da gaske. Ana kai saurin ɗan yawa e, ne. Saboda aikin ɗauko gundarin abin da yake kusan ra'ayin mutum makamancina ne. Mm. Saboda kin san shi al'ada ɗan adam yana son sauki. Mm. Kuma A shi sauki da kika gani yana tasiri bayan ma gabatun yunkuri na babu ta neman auren har a lokacin auren ma ba su da domin cewa aure tabbas idan ya zama cewa an sa an ma'ana aka ce an ɗauke maganar lefe dama na daga cikin matsaloli da suka zamto mutane musamman masu neman aure kafar karfin kafa wajen neman aure kuma har ga Allah idan kika tsaya kalli yanayin yanayin rayuwa duk inda ya zama cewa sun sauƙaƙa yadda ake sauƙaƙa wato sha'anin aure za ki ga gaskiyar magana al'amuran da suka jibanci fasali ma za ki ga ana baya to duk inda aka yawa duk aka tsananta za ki ga har aka fasali ana sauƙin gaskiya mutum mutum kamana dai zai so a ce an samu wannan sassauci an yi lissare maka hmm. to ni dai Maryam tana ta cewa anya bayan idan kuka ga da arha haka nan aka kawo wani zika kun hmm. wulakancin yau da na gobe da wani kila ma sati ɗaya ko wata ɗaya a ce a dawo gida shi fi komai sauki to ni ma bana tare da maganan cewa maganan kayan laifi ko maganan kayan gara hmm. iyayenmu na da shekara hamsin da suka suka wuce a baya ana yi wa iyaye kayan lingara sannan kuma ana yin kayan lefe amma yaya kayan lefen yake yaya fuskan da aka zo neman auren yake kuma yaya zamantakewan yake yanzu abin da yake faruwa mafi akasarin yan mata da samarukan sukan gina soyayya ce akan karya wani yayi akwati ta ya zama abin yayi ya zama yayi eh. to in aka yi tara wata uku yayi wa sai aure ya kare ina kina so na ni kike so nemi soyayya ta abin da ka kawo za ta aminta da shi sannan in ta gwada ma iyayenta tana so ta je yi bautar Allah ne a gidanta iyayenta za ta aminta da wannan. to amma ni ina son mu dawo kan bangaren ra'ayin da na su mm. ba zai sa ta komai ba mm. za a zo a yi auren nan mm. kin yadda za ki iya za ki iya damar namiji dan kawo miki ale da haka ya ce to gani nan da ɗan man shafa mai gurguwa da ɗan dan kwalin ki mai disko ya ce to Maryama a daura mata ta ce in kin je gida zan yi yadda ya kamata amma na ɗauki da komai ce wasu ba ku kamar ni da nake magana yanzu mm. kar ma ya saka mun mai legun da ni sai in wata uku tur ban shafa mai ba kin ma ƙara fuskar da wanda zai a ah, shi <laughs> wannan abu ya yi kin ga to kalli kamar ni sai ya saka min mai gurguwan ma ya bar shi to wannan yana ɗaya daga cikin cika baki na mata ko kuwa nuna cewa kin kosa ku bar gidan kamar cewa saboda an kosa ne duk macen da ba ta da aure in tana da hankali tana da tunani tana da basira mutuncinta da darajar ta gidan mijinta mm. duk abin da mijinta ya shirya ya bata shi wallahi zai ka nemi ta ka nemi soyayyar mijinta sannan ta nemi ingantaccen zaman lafiya a gidanka shi ne kawai ba magana cika baki akan abin da ya kan duk abin da ya in babu zaman lafiya babu shi in ya bani shi wata uku aure ya kada da yayi ba to yanzu haka za a shiga gidan misali shi kenan da gidan to ai wato matsalan ma da kake da shi kenan da bayan tsawon abu tsawon yanke kuma ba da zaki zo ki dan burge da irin wannan ni na ya aure ne burge kawai na ko na ya aure ne na zo ko ta ai matsala kenan yawanci dan a burge ake shi yasa ka yake biyowa baya ayi aure aure kafin azumi bayan azumi a yi ta sako. Kuma mu kuma bangaren malaka bar mu ji mun kayan lifi da kuma kayan daki a shi To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim ba assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar da kika yi tambaya matsayin kayan lifi da kayan daki a addini. Oh. Addinin musulunci bai san da wannan ba. Kayan lifi Kayan lifi Abin da addinin musulunci ya sani shine sadaki. Babu aure wala nikah illa bi sadaqi. Babu aure sai da sadaki. Ba ce babu babu aure ne da kayan lefe ba wannan al'ada ce ta kawo shi wanda in an bar shi an huta kamar da hajji Ahmad ta faɗa aka bar shi an huta wannan kuma za a samu ingantuwan aure haka shi ma kayan lefen ina iya tunawa akwai wani daga cikin magabata mm. sa'id ibn musayyib wata rana yana da almajirinsa abdullahi bin wada sai matansa ta rasu da matansa ta rasu sai kwana uku bai zo karatu wajen malam ba sai da aka yi kwana uku sai ya zo karatu sai malam ya ce masa kwana uku ba mu ganka makaranta me yake faruwa yake a kar makalla mata ta ce Allah ya mata rasuwa sai ya ce masa kana da wata mata sai ya ce a'a sai ce to na aure maka da ƴata wanci amma wasa sai ce malam ban gane kamun aure ba ba sadaki to kana da abin ba da sadakin ne sai ce a sai ce na biya maka sadaki malamin ya ɗauki sadaki na biya shi uban shi uban ɗa ah, sai yanzu ma nan aka yi ma yanzu da kai shi an ya zai daraja mata zai daraja ta bar shi ce ai da yana da shi sai ya ɗaya ce malamin ya bashi hmm. da aka je gida sai hmm. ka wani abu ba ɗauko ta da wani yaro rana na hazo ya kusa hmm. kawai an shigo da amarya da daddare sai an na ɗalibi ya koma gida sai na cikin zai je a yana ta tunani ya auren da gaske na ya aure sai ji sallama ah. ana sallama a gida ma yake sallama ya ce sa'idu ya ce ma malam ba da hmm. ya fito sai ga sa sai ce malam lafiya da dare ka manta ta ɗasa an ɗaura ma aure au matan ka da kawo maka shi da a wa sai ce malam mata ya ta sai tsaya na dubi dubi sai ya ce ke da ta abinda ta samu kawai inda kan makaranta a rataye sai taburma irin karaunan ah. kaga wannan yake nuna miki za a iya zama da auren kuma ya rike ta da amana mace karin auren take ko eh an yi aure na kauna Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Saman ita yanzu malama Halima hmm. da iyaye irin malama Halima misali, hmm. ba su fara tunanin yanzu ni 'yan hmm. nan da nake ta tattalin da gila tun tana shekara bakwai aka fara mata tari yanzu za ta ɗauki yar riƙa ta yarda to ko uban ya yarda ya ɗauki yar shi ya ce zai kai ai da kuka za ka samu shi a cikin gidan da kuma matsalar da ake samu shine idan tarbiyya bai kafu a cikin gida namijin bai wajen abin da yake farowa su ji uba ya yanke hukunci an zo ana shi ya sake gida ya zama ɗan kunne yar sai uwar ta tun daga ɗan kunne balle su ɗaura duk wanda ya zama a gidansa haka da ai ba zai bada doka zai faɗa ba wata ce ba za a mun haka ba eh. wallahi ba ita ba eh. kai ba kamar ba ka ɗari ba ni sai na yi ta abin da ya kamata eh. jama'a kada da kunya wannan ce kada da kunya ne yin kayan ɗaki to shi yanzu kai mana magana akan mm. um, cewa ba ba a yi laifi ga a cikin wannan auren mm. kuma mm. da aka tashi kai shi ma daga bangaren uban bai ɗauki kayan ɗaki su abin da ba dan na ji akwai auren da aka fasa shi a jihar Kano saboda wai an haɗa su da komai amma amma babu goshin mashin wato wanke da zamanin da na basu babu saboda haka shi dai ba za a yi ba za a fito gidan shi ba yi ba ya ba wurin ba ya ba yi ba ba yi ba dayan kuma shi an yau kaya ne amma ba na gaba yake ba aka mishi ba hmm. an yi ne a irin kamfana da ne eh, irin kamfana na mata ya ce to shi ya dauka kayan da bai za a mishi shine za a bashi wahala ya je kama gida Eh, sai yana faruwa ma fa sai kiga wai mm, a kawo ta eh, a kawo ta da TV kamar yadda kin faɗa da wucin mashin mm. a kawo ta da home theater mm. a zo a ga a tana da dining table shi angon ma ya kan gayyato ku ya gayyato ku kun zo cin abinci au to yana faruwa ai duka an gina akan ƙaryar ne kuma shi ke wahala a wurin duka an gina akan ƙaryar ne kar a ɗauki hukunci cewa iyayen mata suna bugar ƙirji suna cewa sai mun yi abu kaza sai na fitar da ta kunya a'a shi ma namijin akan ƙaryar ya ji sosai saboda da bai wallahi ina gaya muku akwai namijin da shi hatta agogon hannu sai ya yi aro kafin ya je hira mm. takalma sai ya yi aro kafin ya je hira akwai waɗanda suke zuwa gurin masu yin wanki da guga na manyan mutane ah. su je su aro riga shabban shabban ta hmm. wasu inda dama in ba motar aboki ba mashi ɗan aboki sabo hmm. za a je a yi wannan neman aure ko tunanin ba ta yaya kika gani ba a hau hanyar ƙarya ba shi kansa namiji sannan sai kanki mata budurwa da iyayenki kuma zai zo ya muku hidima wanda kila ya wuri yana zufa a rana mm. amma ɗan abin da ya samu faɗa da ƙarya mm. zai iya kundinewa da mm. zai ya ɗauka ya zai miki kyauta da shi ɗan kina shafa mai kaza ne kika gaya muku sunan man ko kuma ya bincika a hankali da sunan man sosai ya kawo miki irin sa'ad da fau da sa'ad da komai da komai da su sabulan wata saboda ya burge kin ga a nan an ɗauko hanyar da za a zauna a ce an kawo ki da ma ko ƴar katifa da babu kin ga na su ji kunya saboda wahalar da yake duk ana son a gurge ne da kariya matsala mazan su suke kawo matsala saboda idan sun zo miki a siffar masu kuɗin ko masu halin ku iyaye mata ba wai ina cewa lalle lalle dole kowa sai ta yi irin wannan buga kirji ta ce za ta yi kazan ba amma dai dole ko da iya karfin ku za ku za ku kuna tunani cewa wai dan abin da muke da shi da shi za mu kai wancan wani kuma ai ya fi karfin haka to in ta dauro daga ɗakin da za a sa amaryar za ta gane cewa wani fa yayi yi ai har kin kana mun wani labari wani sai zo yayi magana neman aure kawai sai a taru mu kwana yake kwana ina taru mu kwana ɗakin su da shi da kallon sa sai a taru mu kwana yake kwana eh. ya je ya shirya maganar aure tsab da iyayen bogi da komi da komansa na bogi sai aka ce za a zo a yi maganar aure to an zo ranar aure ba za a je ganin aiki za a kai kanin jere mm. ya kai da ke da iyayen gwaji ba mm. a kuma taron mu kwana yake mm. baban sa sai aka fi diddigi sai aka ce ƙarya yake yi baban sa yace ku zo mu je in gwada muku ɗakin da yake kwana nan shi ne gidan gidan da na gina kuma ni ne ma'aikata da na kuma ni ban je gidan ku ba sannan bai da sana'a shi ne gaskiyar magana in za ku kana bakala ba amma bai da sana'a amma nan shine gidan ubansa kuma ni ban jagoranta musu aure ba har yau irin wa'annan matsalolin da yake faruwa na yadda ake tursasawa da kuma tura wa kai masifa na mm. maganar yin laifi yasa ake aka dinga samun mazajen da za su je su haɗo laifin amma mm. kila bashi suka yi kuma rance mm. bayan an gama auren sai ke ji amarya ta fita ta je unguwa an bi gidan an kwashe gaba ɗaya laifin ya aka yi aka shiga waye san inda lefe yake ya an ma san yaushe ta fita sai a ce ai barawo ne amma miji ne ya haɗa ya haɗa abin sai ya kwashe mai da inda ya je ya aro tunda dama za ki ga yawanci kai idan za a kai laifin nan an dan danka kaya biyu uku to wannan ya fashe su mm. to su kaɗai na ki shirin na ki amma da sauran da ke ciki kwana ki bane an sha samu haka ko to yanzu kai malam sadisu a ƙasar ba a ƙasar ba idan za a haɗa kai a naka tunanin akan kashe kamar nawa kai da yanzu kuke kan layi. Eh wato hidima ta lefe abin shi ma mataki mataki ne. Mm. Ya danganta bisa yanayin karfi da ma karfin iyaye. Mm. Wasu gaskiyar magana ana kashe kuɗin da bai gaza naira dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyar. Mm. wani ma yakan kai miliyan har ma ke da haka ah. iya karfin musulmi. yau iya karfin musulmi. Hmm. kuma fahimta da iyayen to inda za a baka zaɓi a ce to kamar ne su kai kayan ɗaki za ka yi kuma ka san da kayan ɗaki suke da tsada misali za ta ce tana son gado tana son kujeru a cikin ɗaki yan dai ku tsara ah. an san za ku iya fara da dan haka ku girma a ah. ku amma dai ai ba mutum ba ta son ta kasance a dakin ta babu dan wurin kwanciya dan kujerar da za a zauna dan hmm. kayan da za a abin hmm. misali kila kuma a cikin din akwai abu madafa kila zai iya wata ɗan kawo wajen gudunmawa ɗan kwanoni da kuma da shi da za a girka amma kai kana ganin a naka nan kamar nawa za a iya kashewa da idan an bar ka kafa can a barka ka sayi kayan daki. Ito eh shi ma kayan ɗakin da kaji mataki ne. Haka ne. Da za su amince da matsayina mm. in na ce matsayina ina nufin cewa dama na je ana bayani cewa ni talaka ne mm. ko kaza da kaza da kaza da kaza. Mm. tun da an riga an san size ɗina ah. to zan je nemi kaya ne daidai size ɗina ah. da kan da ko ko da tsoho ne za ka yi da tsoho yau ko da tsoho ne za mu tsinki da kuma ɗan gwangwa haka ne to yanzu tun daga nan jihar Bauchi kafin in zagaya sauran jihohi da kuma inda za su yi kawo mana gudunmawar su ta bayani ta hmm. kafofin da sadarwar mu da muke yi a wannan shirin daga bauchi dai yanzu ku a matsayin ku na wakilai da akwai iyaye akwai yan mata akwai samari a cikin wannan aji namu menene matsayar kun yadda a kashe maganar lefe da kayan ɗaki Mana kai tsaye na yadda dalili shine idan an kaɗe auren ma zai za a yin auren da yawa anya ba a je sawaka in kuma za ke ne aka sawaka ma a duka an sawaka to yanzu misali hmm. a ce an soke lefe idan ka ga yarinya kana so kai ki je ka yi yin abin da za ka yi da kayan ɗaki to kuɗin da za ka kashe a wajen ɗin nan sai ka ga an samu sa sama da sama da an samu sauƙin wannan kuɗin sama da in an ce kai ne misali kamar yadda yanzu yake cewa alaikun za a kashe ɗari biyar mm. ko sama da haka mataki mataki mataki mataki mm. yanzu aka ban dubu ɗari biyu sai ke kayan ɗaki masu kyau kuma kowa sai ya yi ba karya a ciki hmm. za a yi su ko masu kwaliti masu inganci wanda za su daɗe ana amfana so amma yanzu idan aka ce to yi ne fi ɗari uku ko ɗari hudu ko hmm. biya sadaki hmm. ɗari ɗari biyar ah. ko ah. to yanzu shi zai zauna ne yana jira daga da za a kawo ta kamar yadda hajiya mara yake cikin shi ma ya yi ba ya ba ya yi shi ya ya ya ba ta yana shi da ko ba yanzu mm. aure da na samu labari an kai kayan lefen an yi komai amma sai aka ce to aje a ga gida ba haya yake ba mm. gidansa ne mm. ya haɗa komai da kika sani na gida na mutunci amma da aka je sai suka ce wannan gida bai yi musu ba ya fitar kayan da za su kai yawon kan da bai mutu ba yanzu gida ma suke magana mm. kuma duk kayan da suka yi ma yan gidan zai iya ɗauka wai matsalar ba fa amarya shi kuce ba ta ba amarya ba iyayen ta ne suka zo su ga ina ne yan ta kaya mm. to ya da fada ko bai dace da ita ba haka a ga najiwan wannan ba ya auren ba mm. to tun da dai wannan abu yana kawo matsala Mariya, Hajji Halima, da sauran wanda suke sauraron mun ce shin kun yadda a kashe maganar lefe da kayan ɗaki ya zama na ƙila ɗan manjan ki ɗan shiga fa ki kwano biyu da ɗan waye za ki ɗan taimaka mishi kuɗin shi na kwana biyu kafin ci gaba da sifane kun yadda. Mm. Eh, idan har mun cire kuɗin ba. Mm, eh dukan mu idan har mun cire kuɗin ai abin kuɗin ne. Mm. Mu bayan an kawo muku mai yawa kuna shirin kaiwa mai yawa to idan babu kwaɗayi a ciki duk abin da ya tawaka. kin ga dama lafiya fata na ciwa eh, bai kawo ba da masu mara ba kawo ba sannan mu ma kan ke tsammani za mu kai ai yanzu da jiki ya fara jin sani eh. a wasu wuraren ku kayan kuka kai saboda akwai irin tsarabe-tsaraben da ake ta yi sannan sai ki ji baki da baki an zo an kai ki mu ba tsarabe-tsaraben nan da ake karku tsammani da mu kar ku tsammani za mu kawo mu gaskiya ba mu da yadda za mu mu kawo ku babu halin wannan sai dai ku haƙuri to sun ga ku ya fara sun sani. Sun sama hana kuma kayan sayin maki. An fara ji a jiki kenan an fara ji a An kai an kai kayan sayin maki kenan sai a bada wannan kayan salama. Yawwa to kin ga wannan. ba kula shan nan da ake Yawwa yanzu ai ma in kin ga ma. ai an cire masa tasiri shi ma shi ma ya shiga ya shiga eh, kin ga gaskiya ta fara fitowa da ni kuma da manjan an ah, cire shi ma ai rage to saboda haka komai muka bi shi a sanni da ikon Allah zai zo ya bari magani ah. sunan wani littafi ko. yau da gobe yau da gobe za ta sa a daina wannan harkar da take tsakani tun da an fara fitowa ana karamar murya cewa mu ko ba za mu samu damar yi muku kaza din nan ba ah. kar ku sa ranar kaza hmm. to amma idan da kyakkyawar fahimta ba tare da tashin hankali ko faɗa ba wallahi ba komai mukan mm, dangin miji suka iya so mu da ma mata muke nema kuma ko ce za ku ba mu mata hmm. ko kuma an yi aure ku ba mu mata hmm. saboda haka wata matsala a ciki Allah ya ba ku zama lafiya to kin ga abaya fara ne. daga jihar Bauchi mun kafa tantin mu na yakin kamfen din ba lefe ba karadaki mm. kun goya mana ba masu sauraro ba lefe ba karadaki mm. jigawa ta fara mm. rajewa sakwato su ma sun fara yin naka hukumata a wani tura duk da yake ba su mai da shi shari'a ba turan muna neman katsina zamfara kaduna a Gombe, mm. a su Maiduguri, mm. Yobe, mm. Adamawa, Taraba, Plateau, Plateau. ba. wai mai bayani aiki ke inda abin ya ji so tunjin ma tunjin ma tunjin oh. ko mai da mai kazo an ci kuma muna ah. fatan a wannan bangaren ma ah. za a ci kowa iyawa ta hanyar kashe komai daga ciki hmm. idan an daura a kira miji can a kofar gida ce ga mataka a hannu wuce ah. da ita a kan mashin ko a daidaita sahu yawa kana ku nuna mana fi ku <laughs> ba da ba rayuwa eh an yi aure na kauna Yeah. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie lagos gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.